Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. A daidai lokacin da ake wa ‘yan sanda wani gani-gani, ana yawan alaƙanta su da abubuwa marasa kyau da rashin gaskiya, irin su cin zali, ƙwace, danniya, cin zarahi da karɓar na goro da dai sauransu. Sai gashi an samu wasu ‘yan sanda da suka nuna halayen ƙwarai da har babban su sufetan ‘yan sandan Najeriya Usman Alƙali Baba ya sara musu kuma ya jinjina musu. Daga cikin 'yan sandan su uku da suka sha yabo daga babban sufetan na 'yan sanda, akwai wanda ya mai da naira dubu ɗari shida da aka tura asusun bankin shi bisa kuskure, yana ganin kuɗin ya mai da su. Ɗaya kuma cin hanci aka bashi har naira dubu ɗari uku amma sam ya ƙi karɓa. Na ukun kuma yana cikin aikin sintiri ne ya tsinci lalitar wani bawan Allah, amma ya ta bibiya har sai da ya gano mai lalitar ya damƙa mishi a bashi. Wannan batu za mu duba a yau tare da mai sharhi akan al'amuran da suka shahi rayuwar jama'a da masanin ɗabi'un jama'a da binciken manyan laihuhuka da harkokin tsaro. Sannan kuma kamar kowace Juma'a yau ma mataimakin editan jaridar Aminiya Bashir Yahuza Malumhashi yana tahe da tsarabar manyan labaran da ke cikin jaridar Aminiya wadda za ku iya saya yau Juma'a. Shin me yasa kamar wani baƙon abu ne a ga ɗan sanda mai halin ƙwarai a cikin al'umma? Yaushe abubuwa suka lalace har ake mamakin ganin ɗan sanda ya abin kirki wanda dama can aikin shi ne yin hakan? Wanda ya amsa mana tambayoyin nan shine Sahabu Imam Aliyu, ɗan jarida mai zaman kanshi, mai hwashin baƙi da sharhi akan al'amuran da suka shahi rayuwar jama'a wanda ke zamna a ƙasar Amurka. wato abin da ke faruwa a fahimta ta ita ce harkar rashin gaskiya ta dabaibaye mu ba abu ne in ka yi gaskiya wato shine zama akasi rashin gaskiyar ita ce rayuwa ta yau mu koma kan wakar marigayi alhaji adamu dan mara inda yake ce a zamanin da wato mutane ke gudu haramun ke bin su yau kuma al'amura sun juya haramun ce gudu mutane suna bin haramun suna santa in aka wayi gari wata harka ta moro-moro wata harka ta rashin gaskiya ba ta shigo cikin al'amarin ka ba sai ka ji jikinka ya yi lakwas kamar yau kai ba a yi da kai ba to a fahimta ta wannan ita ce matsala rashin gaskiyar ita ce abin ta zama rigar kowa saboda ka in kai abu saɓanin rashin gaskiya sai a ga ka wai ne yayi abin kirki haka ya kamata a ce da an yi amma ba haka ake yi ba to su jami'an tsaro su ma cikin al'umma suka fito da wuya a ce matsala tana ta da baibai jama'a ko kuma ta addabi al'umma a ce su sun zamanto daban duk da cewa muna tsammanin cewa su zamanto daban din mun manta cewa bala'i bala'i ne saboda haka bala'i ya shigo al'umma su ma da wuya a ce su ma sun killace kansu ko kuma wannan matsala ba za ta shafe su ba wannan ne yasa kuma ban daga haka su tsarin aikinsu na 'yan sanda akwai tsari akwai ka'ida na dukkan aiki to yau babu waɗannan abin da ake nufi shine abin da bature ke cewa institution sun, sun ruguje ma'ana madafun iko da tsarin aiki ba abinsa ba a ciyar da kai gaba ma'ana promotion lokacin da ya kamata a ciyar da kai ba a tura ka aiki saboda cancantar ka sai in ka san wani babu ƙa'ida ba abu na ƙa'ida da kika sani an daina an daina shi a hukumomi to saboda haka dole ne wannan matsala ta shafe su ni a fahimta ta waɗannan su ne matsaloli kuma muddin aka samu wannan na rugujewar madafun ko kuma ce tsarin aiki to dole a samu damuwa mai yaushe abubuwa suka kai haka abubuwa sun kai haka saboda an daina bin ka'ida yau Abin da shugaba misali kwamishina ko faminan sakatare ko darekta yake so a yi gaskiya ne ba gaskiya ba ne shi za a yi yawa mafi yawa ba gaskiya ba ne abu ne da ya saba ka'ida amma in ya ce a yi hakan za a yi to wannan ita ce nake gani inda matsala take a da kuwa ba haka lamarin yake ba duk abin da za a yi akwai ka'ida akwai yadda za a yi babu wai saboda kana gwamna babu wai saboda kana kwamishina za ka iya ka tirsasa mutum ya karya doka to yau ko saboda tsoron aikin ka za a tirsasa ka kana tsoron ka yi gaskiya a kore ka kuma yau da suna faruwa da yawa in ka tsaya ka ce kai sai an yi gaskiya to kai ne sai ka zama bara gurbi sai a nemi yadda za a kawar da kai daga wannan wuri to irin waɗannan abubuwa su suka shafi ayyuka ba ma kawai na 'yan sanda ba amma sauran hukumomin gwamnati to wannan shine a fahimta ta abin da ya kawo ya kawo haka to ranar da dukko aka daina bin ka'ida to dole haka za ta faru kuma in aka lura wannan an ambaci 'yan sanda ne haka za ki samu a dukkan sauran hukumomin gwamnati wannan rashin gaskiyar haka take. to sai dai mu yi fata allah ya kawo mana sauki ko kuma mu da kanmu mu fara gyara saboda ubangiji ya ce baya canza lamarin al'umma sai sun canza abin da ke zukatun su to gyara tilai ya fara daga kanmu mu niyya sannan ubangiji ya kawo gyara kuma malamai suke cewa yanzu a gyara daga ƙasa ake fara saboda in na ƙasan nan suka yi kyau which means akwai an aza harsashi mai kyau kenan to sama ma zai yi kyau amma muddin aka ci gaba da matsa a ce sai sama ta gyaru sannan a gyara ƙasa to shirme ake yi saboda babu foundation amma akwai foundation na kwarai to in aka ƙara gini a kai sai ga babu damuwa zai tsaya amma in aka ƙara gini daga sama foundation bai da kyau to sai ga gyara bai samu ba Sahaba Imam Aliyu kenan ɗan jarida mai zaman kanshi mai fashin baƙi kan al'amuran da suka shahi rayuwar jama'a wanda ke zaune a ƙasar Amurka. Kahin mu ji daga masanin ɗabi'un 'yan adam da binciken manyan laihuhuka da harkokin tsaro ga mataimakin editan jaridar Aminiya Bashir Yahuza Malumhashi da ƙunshin manyan labaran jaridar da za ku iya saya yau Juma'a. A wannan karon muna da manyan labaru kamar guda uku amma mafi shahara na farko daga cikin su ne ainihin sabi da aka yi ma gwamnatin Muhammadu Buhari a shekara bakwai akan mukami. Wa wace nasara ake kana ya samu ta ɓangaren tattalin arzikin ƙasa. Akan haka mun tattauna da masa sanaa waɗanda suka ce su dai ba a gani a ƙasa ba sannan kuma wasu suka ce abin da ya sanya ma talaka baya gani a ƙasa wato sun faɗi dalilan kenan ita ko gwamnati muka tuntuɓe ta sai ce ai sun samu nasarori da yawa to waɗannan da sauran su ne kaɗan daga cikin ainihin abin da wannan babban labari ya kunsa babban labari na biyu shine ainihin yadda a gano bincike ne ya gano cewa maimakon tashi tashi hankala da ke faruwa a jihar plateau wanda ake talakatawa da addini da al'ada ashe an gano wani babban dalili da ke kawo wannan rikici wanda shine ainihin ainihin kamar yadda masana suka ce shaye-shayen da matasa suke na muggan kwayoyi baya ga haka muna tattauna ta musamman da wanda tijo wato madakin gwandu alhaji idris koko wanda ainihin fitaccen ma'aikacin gwamnati tun zamanin mulkin sardauna har zuwa mulkin shehu shagari har ma ya faɗi dalilin da ya sanya aka yi ma shehu shagari a juyin mulki ya ta'allaka juyin mulkin na cewa ainihin kin biyayya da aka yi ma ƙungiyar lamuni ta duniya na kin ansar bashi kuma da kare darajar naira to da waɗannan labaru da sauransu suna daga cikin tattauna da kai da wannan dattijo a shafin al'ajabi kuwa muna da labaruka manya Kaɗan daga cikin su ne ainihin labarin wata mata da ta fi wata halitta mai kama da jaki a birnin Zaria. Sai kuma labarin wani ɓarawo da ya saci motar ɗaukar gawa a tunaninsa mota ce shakire da dukiya amma akwatuna ne a shi dankare da kawo kawunan mutane a ciki. Wani labari ya faru a birnin Colorado na Amurka. Akwai kuma labarin da muka samu na wata amarya da ta guji angonta a daren farko saboda ta gano cewa yana da sanko a baya ga wannan muna da labaru masu yawa a kasashen waje kaɗan daga cikin su ne manyan tariya kuma bibiya al'amuran da ke faruwa a yakin da ke gudana tsakanin ƙasar rasha da ukraine har ma muka samu labarin cewa ita ƙasar ta ukraine ta nemi putin da yin sulhu akwai labarin sabuwar dangantakar da ta kulle tsakanin ƙasar isra'ila da masar baya ga haka muna da shafin wasanni a wannan karan shafin wasanni mun yi nazari ne mun yi tariya game da ainihin gano shin ya zamani da tashin ronaldo da messi suke a yanzu suna nan kan bakansu za su ci gaba da taka rawa ko kuwa mun gano wane ne ma Ronaldo wane ne Messi yaya hazakar su da shahararsu su take kuma me suke ciki a yanzu waɗannan su ne kaɗan da cikin labarun da ke a cikin jaridar Aminiya wadda ke ɗauke da hotuna da daɗaɗɗen labaru baya ga waɗanda da shafuka masu ƙayatarwa insha Allah. To an gaida Malam Bashir mataimakin editan jaridar Aminiya mai fita yau Juma'a. Da fatan masu saurare za a nemi wannan jarida mai fita yau Juma'a a saya domin a karanta waɗannan waɗannan labarai. A gaida Bashir Yahuza Malumhashi, mataimakin editan jaridar Aminiya tare da Muhammad Awal Sulaiman. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna tare da mu ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta na facebook.com/aminiya trust ko twitter.com/aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Ko me 'yan sanda za su yi su farfaɗo da kimarsa a idon al'umma? Muhammad auwal Suleiman ya miƙa wannan tambaya ga Dr. Ali Ado Siro, masanin ɗabi'un jama'a da binciken manyan laihuhuka, kuma shugaban sashen nazarin ɗabi'ar ɗan adam da harakokin tsaro a jami'ar tarayya da ke dutse jihar Jigawa. Amma da farko Muhammad auwal Suleiman ya nemi jin ta bakin shi akan waɗannan 'yan sanda uku da labarin kyawun halayyarsu ya ɗauki hankula. Eh to da farko dole ya hankalin mutane tun da a Najeriya muke. Ka san a ka'ida wannan abubuwan da suka yi dama shine aikin ɗan sanda yana cin aikin ɗan sanda da kuma abin da ake koya masa daga ranar farko da aka ɗauke shi aiki. Saboda haka wannan abubuwan da suka yi ba wani abu ne ba ko ba a cikin aikin ɗan sanda idan mutum ya san mai aikin ɗan sanda ɗin. To amma saboda a Najeriya mun daɗe kara zube doka ba ta aiki yan sandan ba su isa ba ba su da cikakkun kayan aiki sannan kuma eh, albashinsu bai isa ba babu allowances an yi lagigi da rayuwarsu saboda haka duk wannan abubuwan shine ya kawo aka samu cin hanci da rashawa aka samu gurbacewa aikin yan sanda din ba a aka koma kai da gindi to shi yasa tunda mutane sun dade a cikin wannan cikin rudanin kusan abubuwan aikin yan sandan a rubuce yake amma a zahiri kuma ba haka ake yi ba shi yasa dole idan waɗannan abubuwan sun faru yanzu na wani gaskiya na riƙon amana na ƙwarewar aiki duk sun da ɗan sanda aikata wannan aikin to dole ne ya ɗau hankalin mutane wannan abun zai zama labari a gari tunda bilhasali, duk da dai wancan abun shine aikin su da suka aikata to bilhasali a Najeriya a context na Najeriya shine saɓanin wannan ake tunanin ɗan sanda yi. To yanzu me 'yan sanda za su yi su farfado da martabar idan jama'a? To, a na farko kan aje kan 'yan sanda ni a ra'ayina kuma na sha faɗa wa kejins a gidajen rediyo da da na tsinci kaina irin wannan mahallin na kan faɗa tunda bincike na da na yi ko digiri na na uku da na yi ba ma a nan kasar ne ba yawanci ya shafi kan 'yan sanda kai tsaye ne tunda harkar tsaro ne na cikin gida harkar tsaro na cikin gida kuma 'yan sanda ita ce ta farko da ake farawa kan a tunanin wani ko wata wanda zai taimaka musu to kafin kai ci dan sanda zai yi wani abu da ya kamata shi yayi a matsayin sanda dan sanda ya kamata ka lura shi da irin rayuwarsa min babu aula baka tunanin dan sanda ya maka aikin da ya kamata ya fito wata kila ba komai ina tunanin yadda zai biya yayansa kudin makaranta tunda makarantun gwamnati sun zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ka ba shi makami ka ba shi dukkanin abin da ya kamata ya bukata na wanda zai iya karɓar cin hanci ko ya karɓi wani abu wanda na ba daidai bane ko wanda ya saba wa shari'a a hannun mutum to baka gyara wancan abin ba yake tunanin sanda zai maka aiki magana ta gaskiya sai mu gyara to a wannan lokacin ne za a ba wa ɗan sanda wani orientation a ba shi wani tunani na cewa to yanzu duk abin da ya kamata a yi maka an maka sai kuma a cusa masa kishin ƙasa to lokacin ne idan dan sanda yayi wani abu sabanin abin da ya kamata yi to kuma sai abin kuma ya zama tarihi labari ba kamar yanzu ba amma yanzu rashin gaskiya ne ba labari ba amma kuma gaskiya kamar yadda wannan labarin izo shine kuma labari so haka dole sai an yi wancan abubuwan kafin kuma a zo a yi tunanin da abin da dan sanda ya kamata yi Dr. Ali Ado Siro kenan masanin ɗabi'un jama'a da binciken manyan laihuhuka da harkokin tsaro kuma shugaban sashen nazarin ɗabi'ar ɗan adam a Jami'ar Tarayya da ke Dutse Jihar Jigawa a tattauna wasu da Muhammad Awal Suleiman. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.